وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكسابة أدواء وأن مسلاتين مسجد القرآن دون تفسير القرآن بساقة فهمت مقباتا إن شاء الله cikin horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya sa mu cikin jama'ar da ake gafarta musu a wannan wata mai alfarma اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يود إيكم الله ذا متاشي ديدي kan darasi na goma sha hudu insha Allahu ta'ala a cikin shekara ta dubu daya da ɗari hudu da talatin hijira ta fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi daga garin maka zuwa birnin madina muna cikin sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin qur'ani daga sama wato ali imrana za mu tashi da ikon allah daidai kan aya ta hamsin da tara gabanin kusa zuwa ga karatu ran da aka fara ko a darasi na biyu ko wani abu mai kama da haka na ambata cewa ɗaya daga cikin ɗalibanmu kuma aran momi na wannan masallaci kuma na al'umma gaba ɗaya Allah ya kaddara ya tafi sabis abinda in ana so a gyara za a ce yi wa ƙasa hidima in an nemi bata kuma a ce bautan ƙasa ko to ya tafi wa kasa hidima insha Allah ta'ala a ma Ibrahim Umar gokaru hafizahu Allah ta'ala a kusan jiya zan ce Allah ya kaddara ya dawo gari so insha Allah ta'ala daman na ce muku ya ji akwa ibom ko muna masu roƙon Allah ya sa tafiyar su da zama alkhairi wa musulunci dawansa ya zama alkhairi wa musulunci kwanakinsa da rayuwarsa ya ci gaba da amfanar da addini da su so tun ya ji akwa ibom wanda ya iya inyamuranci ya gamu da shi to sai ya dan gwada mu gani go insha Allah ta'ala a cikin ku na akwai wanda yake jin yamuranci hmm? ni ina ji amma dai bana fahimta ne kawai amma an yi zan ji no Allah ina ji idan kai zan ji amma ba zan fahimce wani mai kafa dan ba so maybe ina ji ina da bambanci da ku kenan go wan bayaya ko kai ma kana jin baka baka ji gaba daya ina ji amma baka fahimta to amma su sun ce ba sa ji ni na kan ji fahimtar ne yawanci ni amma an yi maganan zan ji <laughs> <laughs> na'am bana o oh, kuma irin na wanne o oh, kukan ji amma ba ku fahimta okay to alhamdulillah ustaz ba kai ma kana ji ba ka fahimta eh kana ji sosai to insha Allah ta'ala tunda aran ma ji akwai ibon kowa ya shirya insha Allah ta'ala ko Allah ya mana jagoranci ah, na biyu ɗaya daga cikin yanwa da muke karatu da su a nan jiya bai samu zuwa ba duk da dai cewa yau ya zo shi babban uzuri ya samu na cewa Allah ya jarabe shi da bacin ciki wanda ya samu kansa halin kakane kai har aka daura masa ruwa muna masu roƙon Allah ya sa wannan ya zama kafara da kuma zakkan jiki ne gare shi muna masu addu'a nas'alullah al-azim aw rabbal arshil azim ay yashfihu na uku bayan nan akwai wani bawan Allah shi ma da dazu da yamma ya turo wani bawan Allah na cewa iya so inda hali yayi magana ko da da ni yana neman addu'a a wurin wannan jama'a mai albarka din nace menene damuwa ga ce iyalinsa ne ke cikin halin kakanuka yi na rashin lafiya tare da cewa mutumin ba musulmi bane kama yayi itirafi ce ya san Allah yana karban addu'ar musulmai to wannan ya sa na ji daɗi sosai kuma annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan tashi takanas ta gidansa ya je shi har wurin waɗanda ba musulmi bai gaishe su ba su da lafiya da wannan malamai suka ce yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya ya halatta tsammanin alkhairi na ɗabi'unsa da muke yi sai mu kara da addu'a kuma Allah ya musulunta da su dan duk wani addu'a babu wani maganin cuta da ya wuce mutum maganin shirka da ke jikinsa lokacin da aka cira wannan to an raba shi da mafi munin cuta Allah ya bawa iyalin iyalinsa lafiya ya mata karin lafiya ya masa karin lafiya Ololuwa mafi girman addu'a Allah ya musulunta da su da zuriyarsu gaba ɗaya na hudu akwai wasu bayan Allah da suka kawo takarda suka ba wa Usaimin sai na kamar nayi magana akan shigen takardar ban san me bukatan tsananta na karawa ba sun sa zuwa gare ni da fatan an sha ruwa lafiya amin sun amin dalilin rubuto baka wannan wasiƙa shine muna mutun na'am muna tunatar da gwamnatin jihar Bauchi cewa ta dauke mu aiki karkashin ma'aikatan nan wato ma'aikatan nan wato Hospital Management Board HMB na farko mun yi interview mun ci na biyu an ba mu appointment letter na uku an yi mana posting na hudu mun yi aiki tsawon wata goma sha ɗaya lokacin da za a fara biya sai manyan wurin suka cire sunayenmu kimanin sunaye ɗari biyar suka sa sunayen 'ya'yansu a madadin namu shine muke neman taimako um, Allah ta hanyar yin addu'a a wurin ƴan uwa musulmai don Allah ya karɓa mana haƙƙin mu amin wassalamu alaikum wa barakatuh idan abin da ke cikin takardar nasu ya zama ya tabbata haka saboda duk labarin kaji bangare ɗaya sun zalunce su saboda abin da sunna ta karantar mutum in ya maka aiki a ka'ida ya dace gabanin zufan da ke jikinsa ya bushe kai me ka biya shi a ka'ida ne idan baka ba shi gabanin wata ta cika ba to duk halin da ake ciki na hakakanika yi daga an ce watan ta cika to sai a yi me sai a biya shi a Najeriya ne wani kan yi aikin shekara uku shekara shida ba a biya shi wannan musifa ce mai girma su bil hakika ga waɗanda suke da alhakin wannan a hannunsu su sani cewa lalle babu abin da yake kawo wa mutum ci baya a rayuwa kaman taba hakkin wanda yake na ƙasa da kai shi yasa annabi yace wattaqi da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab hadisi a bukhari ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta don addu'ar su tsakanta da Allah babu shamaki ga yawa jini na wuce ne wanda yake talaka albashin duka gila bai wuce naira dubu goma sha kadan ba in ma ka ba wa mutum sai ya yi maneji zai watan guda balle ka hana shi wani iya da nauyi wani daga ya samu appointment din jama'a duk sun zo sun kewaye shi ma a haka suna cikin bukata to shi ma bai samu ba balle kuma ya taimaki wasu to haka wajibi ne ga duk abin da za a yi babu abin da ke da muhimmanci kamar albashin talakawa haka LEA local government da dama a Najeriya in ka je abin akwai halin kakane kayi za ka ga jama'a suna aiki wani zai ce ai wata hudu wata biyar wata shida ba ba su albashi ba da hakika wajibi ne ga jama'ar da Allah ya ba su wannan amana su yi kokarin ganewa da kuma kiyaye ta ba haƙƙin mutum musamman wanda yake mai karamin karfi saboda talakawa Allah yana yana gaggawan karban addu'ar su Allah ya sa su ji kuma Allah ya ba su ikon gyarawa baya ga wannan irin wannan shine kusan abin da yake faruwa da strike na ASU Academic Staff Union of Universities ko yawanci shine irin matsala din duk akan matsalan hakkin mutane ne duk farkicin asu ba wani abu ne sabo ba duk da dai jama'a da dama ba kowa ya fahimta ba wani ɗansa na gida laifin asu yake gani wani isa na gida laifin asu yake gani wani wani kaza amma duk matsalar fa shine alkawari aka yi suka ce a cika alkawarin da aka yi shin akwai laifi idan mutum aka masa alkawari yace a cika alkawarin akwai laifi a ciki duk farkitin ya kare a kuma in ka duba albashin sun ba wani abu ne tsakani da Allah da ta kara karya ba kadi da Allah ba wai daurewa asu gindi ba maganar gaskiya ne a fade ta mu duba kasa irin gana kasar talakawa ne babu kokondo, amma wanda yake lecturer tu a Ghana wato junior lecturer fa kenan albashin sa yafi na professor a Nigeria. an fahimci wannan da kyau kamar a ce malamin da ya gama grade 2 a Ghana yake karantarwa yana da yayi TC albashin sa yafi na headmaster ko kuma a ce albashin special assistant ya fi na gwamna za a yi mamaki ba za a yi ba to wannan ba shine abin da ke faruwa tsakanin matsayin su a Najeriya da matsayin waɗanda suke a kasa ma talakawa irin Najeriya wannan yasa malamai da dama kowa guduwa yake na barin Najeriya irin adadin malaman da suka bar jami'o'in Najeriya suka koma South Africa a waɗannan shekarun Allah ne kada ya sani me dalili saboda idan mutum ya je can rayuwar da daɗi kuma abin da yake samu ya ishe shi a rayuwa duk inda aka ce ilimi ya lalace to ci gaba kuma iya da wahalan gaske Allah shi ba mu mafita akai tunani na watakila matsalar da aka samu watakila in asu ta yi sa'a watakila in an gama kwallon 'yan Najeriya da Tunisia a saurare su don hankalin kasar gaba ɗaya koma kan football yanzu ana fatan watakila za tsakanin Super Eagles da Carthage Eagles na Tunisia ranar wai Lahadi ko to muna roƙon Allah Allah ya sa a musu yadda aka yi mutanen badar wataƙila kashe kudin ƙasar zai sauƙi ko insha Allah kowa sai huta in an yi sa sai a dawo kan harkar ilimi in Allah ya sa a gama cikin sauƙi ko insha Allah wa ma zalika dai muna roƙa musu alheri Allah shi ya san alheri ko na'am insha Allah bismillah arama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند masala isa lalle misalin isa inda Allahi a wurin Allah ka adam kaman misalin adam ne alaihi salam khalaqahu ya halice shi min turabin daga ƙasa sun qala lahu kun fayakun sai ce mar kasance sai ya ci gaba da kasancewa inna masala isa lalle misalin isa a wurin Allah kaman misalin adam ne malaman tafsiri irin abu abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi cikin al-Jami li akamil Qur'an da Imam Ibn Kathir rahimahullah cikin tafsirul Qur'an nasa da kuma Imam Shawkani rahmatullahi alaihi cikin al-Jami baina fannayin riwaya wa diraya da Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahmatullahi alaihi cikin Jami'ul Bayan fi Tawilil Qur'an duka sun yi tarayya kan cewa dalilin saukan wannan aya shine lokacin da Annabi Muhammad tsira da aminci sun tabbata gare shi yazo ya fara wa'azi zuwa ga wadanda suke ba musulmi ba su shigo musulunci akwai mushrikai tsantsa akwai Yahudawa akwai Nasarawa sai yake gaya musu irin halittar da Allah ya wa ainihin Isa cewa Isa yana da mahaifiya amma bai da baba sai suka ce a'a yana da baba waye baban suka ce Allah ya ce a'a to sai suka nemi ma tambaya ta kurewa cewa ta yaya za a yi a haihuwa babu baba ai ka'ida duk inda aka samu uwa labudda sai an samu me sai an samu baba to shi ya za a ce iya da uwa bai da baba in ka ce ba Allah bane babansa to sai ka nemo mana babansa to na shine irin tambaya ta kurewa da aka yi wa annabi muhammadu tsira da aminci sun tabbata gare shi waɗanda suka masu ne nasara na jiran wasu annasar ne na wani da ake ce masa najiran suka ce sai ka gaya mana waye babansa da ya shiru sai Allah ya bashi amsa ya ce ya ce musu misalin isa a wurin Allah kamar misalin adam ne su da suke ma wannan tambaya sun amince Allah ya halicci adam babu uwa babu uba to halittan da aka yi babu uwa babu uba shi ya fi ba da mamaki ko wanda aka yi akwai uwa babu uba wanda aka yi ba uwa ba uba shine abin mamaki zaka in tambayan kurewa suka maka to cikin imanin su da yadda su akwai abin da ke ba su amsa shine kun ce yana da uwa bai da uba ba zai halace halice shi ba to yayi kuma wanda aka haife shi ko aka halice shi babu uwan babu uba kaga kenan akwai fiska da aka samu tarayya tsakanin Isa da Adam wannan shi ake cewa ba da amsa akalan wato in mutum ya maka magana da hankali kai ma sai ka ba shi amsa da me da hankali ba ko da yaushe nassi ke aiki ba akwai wanda zaka ja ayan qur'ani bai da ayan ba akwai wanda zaka ja hadisi bai da hadisin ba akwai wanda zaka ja maganganun magabata shi magabatan ganin su yake kaman wasu arnan magabata sama idan yayi da hankali kai ma sai ka masa me sai ka masa da hankali hankalin da ka bashi amsa da ikon Allah sai magance shi shi yasa shekul samar mana ke cewa yudrabu shubuha bi shubuha wanda ya jefa maka shubuha babu ilimi to mi shubuha ka jefa masa shi ma sai ta dame shi so tunda sun yi tambayan ba su amsa irin nasu misalin isa wurin Allah kamar misalin adam ne so akwai fiska na tashbihi kaga inna masala isa inda Allah ka masali adam ina ne fuskan karantawa din khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ga mushabba ga mushabbahun bihi ga adatu ah, tashbih shine isa ka masali adam fil maza fil khalqi shine khalaqahu min turabin kaga sun yi tarayya da isa da adam sun yi tarayya a bangare daya wannan abin da na faɗa ilimi ne na malaman balaga ah, sun yi tarayya a bangare da shine dukkaninsu babu wanda yake da baba amma suna da ne shi isa yana da uwa adam bai da shi anan suka saba to a ka'ida na shari'a idan ka samu wani abu na kama da wani abu kwaya daya to ya halatta ko da sun saba a fiska goma kai kwatance da wannan abu kaga mutum ka ce gashi nan da karfi kaman zaki gashi da nama a jikinsa kaman giwa ga dabara kaman dila ga kuma hakuri kaman ƙasa tashbihi ne kowane ɗaya da ya ba da shi ka kwatanta shi mafhum tayyib wannan kwatance ne sai ka dauki wani fiska da suka yi tarayya da nan sai ka fada ko da kwaya ɗaya ne yayi iya daga cikin mu'jiza ta qur'ani da Allah ya ce misalin Isa a wurin Allah kamar misalin Adam ne kaga kawai ce ka sai in an ce masal shine abu daidai wa daida to yadda aka halicci Adam babu baba haka Isa yake ba baba kaga anan suna mai daidai wa daida fiska na biyu na kwatancan idan ka duba inna masala isa inda lashi a qur'ani isa ya zo a qur'ani wurare 25 ne adam ya zo sau 25 a qur'ani so adadin da Allah ya kira sunan Isa Qur'ani ɗaya ɗaya guda ashirin da biyar shine adadin kiran sunan Adam kaga hatta cikin adadin kira din inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam in na faɗa ka sai ka je ka ɗauki Fatiha zuwa Nafi sai ka kirga Adam din in ka samu ɗaya ya kasa sai ka zo ka ce me kawo mana ɗaya ba mu same shi ba idan isan ka samu ya kasa ko ya haura sai ka ce to akwai kare mun samu ashirin da 26 ka ce nawa Ashirin da biyar ko to a ka'ida mutum ya faɗa ɗalibin ilimi sai ya je ƙididdige din wannan ita ce matsala ta ilimi Mafu, mafhum za ka hatta adadin kowa zo sau da biyar biyar baya ga wannan khalaqahu min turabin an halicci shi adam daga kasa shi kuma isa fa shi ma daga kasan ne adam an halicce shi daga ƙasa kuma isa zama haka ne don da Allah ya tara dukkan mutanen duniya sai bayyana mana da ƙasan ya halicce mu adam ma duba dan farko farkon suratul hajji kar ka ayin farko za ta yi zama ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th ayyuhan nasu in kuntum eux. Da za kuma Allah ya ce ya ayyuhannasu ya kuma mutane in kuntun firai bin min alba'afi in kuna cikin kokonto akan tashin iyama, fahimmar kala kanaku mun muka Shin Adam mutum ne ko ba mutum ba? Isa mutum ne ko ba mutum ba? Fahimmar kala kanaku mintuna bin kaga duk Allah ya tara mu yadda ƙasa ya halicce mu. In ka duba farkon de shan ya fada ya ayyuhannasu? يا أيها الناس اتقوا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا kaga a nan ayar Allah bayyana mana a fili cewa ya halicce mu daga rai kwaya ɗaya ne kaga isan kansa daga wa yake daga adam yake so na shi yasa shine fiskan kwamantawa cewa daga jikin adam din shi ma isan ya fito shine inna masala isa inna lahi ka masali adam khalaqahu min turabin an halice shi daga kasa summa qala lahu sai ce masa kun kasance fa kana sai ya kasance malamai suka ce me yasa aka ce kun fa yakun ba a ce kun fa kana ba sai aka kawo fi'ili mustaqbali ko fi'ili mudari a gurbin fi'ili madi maimakon a ce kasance sai kasance sai aka ce sai ci gaba da kasancewa malamai suka ce wannan abin da yake bayyana mana dan adam ba a gama halittarsa har ya mutu ce za aka ce kun kasance fa yakunu sai ta kasancewa har ya mutu to isa bai mutu ba don haka ba a gama halittarsa ba da wannan bahaushe ke cewa ba a gama halittanka sai ka mutu zaka wayi gari kana da ido Allah ya kwace ganinka zaka wayi gari kana da kafa Allah ya kwace kafar taka zaka wayi gari kana da hannu Allah ya kwace hannu zaka wayi gari kana da hankali Allah ya kwace hankalin zaka wayi gari kana fitar da gashi Allah ya hana gashi fita a jikinka wannan yasa dan adam ba a gama halittarsa za ka rabu da mutum shekara da yana hallaji an kunga musu ya ga wani bangaren jikinsa ya rasa me dalili shine kun fa kunu ashe ba a gama halittar mu ba in ma a fashi in ma jinya a yanke wani abu in ma hatsari ga abubuwa da dama shi yasa ba a gama halittar dan adam hakori ma za ka zo da shi wata ba ma jinya haka za su zube kuma ba ka iya cin nama duk kwaɗayin nama sai dai ka tsotsa kuma shi yana ka zaka hakura me dalili saboda ba a gama halittan ka to tunda ba rana da yake halitta ba shi sa ba ce kun fakana ba sai aka ce fayakunu zai ci gaba da kasancewa dan adam dan kullum ana ci gaba da halittar ne mafhum tayyib Allah ya sa a ci gaba da halittar mu cikin alkhairi ya mana baiwa da imani wannan shi ne asalin fiskan kamanta sai Allah ya ce ne الحق من ربك فلا تكن ya ce alhaqqu min rabbika wannan gaskiya ne daga wurin mahaliccinka fala kun kada ka kasance minal mumtari na cikin jama'ar da ke kokonton sakon Allah kar ka zama cikin masu kokonto na me na Allah mafhum Sudaka alhakumin alhaku min rabbika gaskiya daga wurin mahalicci kai menene gaskiya malamai suka ce asalin gaskiya shine qur'anin da kake karanta musu annabi ka ce musu kaza su ce ƙarya ne ka ce Allah ya ce kaza su ce ƙarya ne ka ce Allah ya yi wahayi kaza su ce ƙarya ne kada wannan ƙaretawan ya dame ka saboda duk wanda ya imani da Allah zai isar da sakon Allah zai iya ga sharri in ya fada ce ba haka bane kamar yadda karita manzon Allah Allah yake ce masa me kadina alamu innahu la yahzunuka يحزنك الذي يقولون فإنهم يكذبون ساكن فإن annabi ya wa'azi a cikin kafirai ko munafukai ko mahasada sai wani ya koma gefe sai karya ne abin da ya fada sai Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna hakika muna sani abin da suke gaya maka yana bata maka rai sai ce fa innahum la yukazzibunaka ba kai suke kareta ba walakin az-zalimin bi ayati llahi yajhaduna az-zalimai kullum ayoyin Allah suke kareta saboda ba da ma hudu a ce abin da ka faɗa na Allah karya ne to sai ka kareta maganar ka to haka wannan shine ake wa annabi ran sai ba su ce sai Allah ya ce al-haqqu min rabbika to gaskiya gaskiya ne daga wurin malicinka me gaskiya anan malamai suka ce abin da ake nufin gaskiya shine qur'anin da ka rike kar su dame ka da duk maganganun su ka gamsu cewa qur'ani gaskiya ne wannan yasa Allah ya rada wa qur'anin sunan al-haqq shi yasa malamai suka ce qur'ani Allah yake nufi cewa gaskiya ne kada ya dame ka me yace ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqq ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqq فمن اهتدى فمن اهتدى فإنما يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها Allah ya ce, “Ya ayyuhan nasu yake cewa ya ku mutane, kadija akumul haƙƙumin rabbikum. gaskiya ta zo daga wajen wa daga wajen mahallicin ku malamai suka ce qur'ani ne don haka kare ta kada suka ka karanta ayoyi kare da me ka alhaqu shi wato alquran min rabbika daga wurin mahallicin ka ne to zaka a duniya babu abin da ya kai qur'ani gaskiya wani wuri Allah ya kira musuluncin da gaskiya huwa allazi arsala rasulahu rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikuna wani wuri Allah ya kira shi manzon Allah da gaskiya bisa ga ɗaya daga cikin tafsirai guda uku shine ja al الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كوكما بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق كوسن كده تساقون كده سما كوكنتو duk yadda za ka ga a duniya yau a bata qur'ani a ce a ah, qur'ani yana karantar da ta'addanci qur'ani iya karantar da kaza da kaza qur'ani iya karantar da kaza da kaza har wani tsohon shugaban kasa da ya sauka aka sami mai sunan musulmai ya hau kujerar akwai tayin da ya ce shi wannan qur'anin bai yadda da shi ba sai sa aka masa wani tafsiri tafsirul qur'an bushiya kenan haka aka yi tafsirin qur'ani bisa ga wanda ransa yake so me dalili saboda ayoyin musu ji daɗi ba a ka'ida kuma imani shine ayat ta yi daɗi ko bata yi ba wajibi musallama wa Allah don haka alhaqqu min rabbika qur'ani gaskiya ne duk yadda kake karka yadda ka daga inkari ko menene a qur'ani ko an gaya mun in ba zan yi aiki da shi ba karka ce ƙarya in ba za ka yi ba karka ce ƙarya in ba zan yi ba karka ce ƙarya shi ƙaryatawan ya fi muni ma akan rashin aikin so da duk abin da aka faɗa a qur'ani ya tabbata eh bakinka alaikum kuma Allah ya haƙi cewa fala takun minal mumtarina kada ka zama cikin masu me masu shakku saboda duk imanin da ke da shakku babu yaƙini to imanin bai cika amfani ba asalin imanin da ke da amfani a wurin Allah shine imani na yaƙini aran man karuba cikin suratul hujurat Allah ya kora imani ga waɗanda suke kokonto kuma ya tabbatar da imanin mu'mini da cewa ba sa kokonto إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله جزاكم الله خيرا Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuluhu wa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi lalle abun sani ma mu'minai da suka yi imani da Allah da sa sai ce thumma lam yartabu sannan ba su yi kokonto ba raibun da shakkun duk tafiya su dai ne shine falatakum takum minal mumtarina me dalili duk imanin ka da Allah in ka yadda kokonto ya shiga ciki to yana ba ta imani kuma wanda yake iya kashe kuɗi don addini sai mai yaƙini mai kokonto akan gaskiyar musulunci ba zai iya ba wanda zai iya ba da ransa a kan addini sai mai yaƙini mai kokonto a cikin imaninsa da yadda da Allah ba zai iya ba wanda yake iya sacrificing kaddamar da duk abin da ya mallaka don addini ya ci gaba na lokacinsa da komai da komai ba za ka iya ban baka da yaƙini shi yasa ko shirya ce idan Allah ya ba wa mutane ibnul qayyim rahimahullah ke cewa duk wanda bai da yaƙini yake da kokonton imani Allah na kakabe shi shi yasa ke ta nasu ila al-huda fa aqbalu fa wudi al-bala'u fa sabata as-sadiquna wa farra al-kadhibuna an kiraye mutane zuwa ga shari'a kowa ya amsa na'am na'am sai ce fa wudi al-bala'u sai Allah ya sa jarrabawa fasabata sadiquna masu imanin gaskiya suka tabbata wa farral kadibuna masu imanin cuwa-cuwa suka watse akwai masu kowa na imani to shi yasa suke watsewa sun raka shi ce Falata, kun minal mumtarina kar ka zama cikin jama'a da suke da kokonto a imanin su shi yasa duk abin da zamu yi a duniya kar ka yadda kokonto ya shiga cikin yadda da Allah da yanka kar ka yadda kokonto ya shiga cikin yadda da ingancin aikin Annabi Muhammadu kada ka yadda kokonto ya shiga cikin yadda da qur'ani kada ka yadda kokonto ya shiga cikin koda yadda da imanin sahabbai me dalili saboda duk mutumin da ke so ya raba ka da gaskiya abun da yake fari sai sa maka kokonto a zuciyarka duk mutumin da ya samu kokonto akan aikin alkhairi da yake yi to daga nan yi nasara akan sa shi yasa duk mutumin banza zai raba ka da aikin Allah to kokonto yake fara jefa maka in ma da shubuha in ma da ainihin lawazim ai kaza kaza ne in ba dan kaza ba da an yi kaza so kaza tun da ya faru ai labudda kaza ne to idan ya sa ma kokonto ya gama da kai to kar mu da kokonto ya shiga ciki duk yadda za ka gana da wanda yake ba musulmi ba kada ka yi kokonto akan cewa lalle annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne na'am dan aljanna ne aljanna gidan mahalicinsa ne ba gidan babansa ba mafhum tayyib haka muna faɗan haka saboda a ce ai gidan ubansa ne ba gidan ubansa bane gidan mahaliccinsa ne Allah subhanahu wataala don haka duk abin muke kar mu yadda in dai mun imani da Allah ko kwanto ya shiga ciki duk yadda kake wani zai maka bayani in akan imanin ka ne karka dara kokonto a cikin sa musulunci yana bukatan taslimi ne ni da ku Allah ya mana baiwa da wannan taslimi da sai ce ne. بما faman hajjaka fihi duk wanda ya maka ko ya maka kace nace yayi musu da kai fihi a cikin sa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na gaskiya a cikin Qur'ani fa qul ka ce musu ta'alau ku zo nad'u abuna ana za mu kira ƴaƴanmu wa abuna akum da ƴaƴanku wa nisa'ana da matanmu wa nisa'akum da matanku wa anfusana da kawunanmu wa anfusakum da kawunanku thumma nabtahil sai mu kaskantar da kai mu yi addu'a fa naj'al musanya la'anatallahi alal da Allah ya tsine wa makaryata wannan shine mubahala duk inda aka yi kace nace akan gaskiya akan qur'ani ne akan Allah ɗaya ne akan annabi Isa ne dan Allah ne ko ba ko bawan Allah ne har a yanzu muna kira mubahala sunansa in kace annabi Isa dan Allah ne ba bawan Allah ba mun maka inkari in kace annabi Isa Allah ne ba bawan Allah ba mun maka inkari ka zo mu yi tsinuwa ka ɗauko iyalanka za mu ɗauko namu gaba ɗaya mu taru mu kaskantar da kai mu ce Allah ya tsine wa makaryata Imam al-Qurtubi rahmatullahi alaihi Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi cikin Zadul Masir fi ilmi tafsir yace ko akan wata gaskiya ka faɗa sai wani ya karanta sai ka ce to mu yi gaba da gaba idan mun yi gaba da gaba aka gagara ko da wani sai mu ce to mu yi mu ba hala Allah ya tsine wa makaryaci duk wanda yadda aka yi tsinuwa Allah zai nuna karshen sa shi yasa lokaci ba alfahari bane ba isa bane in muna magana wata da aka yi sai mu yi gaba da gaba ba ma faɗa ba wai isa ba ne a'a idan kai musu mun ce kaza kace kaza sai ka mana karya sai mu ce to mu yi gaba da gaba in ta gagara mu yi inuwa bahaushe ya ce inda babu kasa ake mai gardaman koko amma in akwai kasa fa ba a gardama sai mu faɗi magana ko wani sai kuma gefe ce shi bai da ƙarya ne to zo mu yi tsinuwa in ka ce kaza ne to sai mu ce alhamdulillah haka aka gaya wa manzon Allah duk abin da za mu faɗa a duniya na addini wani ya karanta wallahi baya damun mu me dalili wallahu ya alamul mufsida minal muslih walau sha Allahu la a'anatakum so da ka ana ayalin in ta da sai mu ce ayi gaba da gaba me dalili duk magana daga nesa ba a fahimtar addini amma lokacin da aka ce za a yi ta gaba da gaba wane kalli kwayar idan wane wane kalli kwayar idan wane to za a iya tonan silili a cikin me a cikin neman gaskiya kuma daga karshe Allah sai ya kunyatar da wanda bai da gaskiya to da duk wanda ke da gaskiya baya tsoron gaba da gaba mafhum tayyib don ka faman hajjaka fihi duk wanda ya maka jayayya fihi a cikin sa tafsirin farko shine fi Isa alayhi salam wannan shine tafsirin Imam mukatir ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yace tafsiri na biyu shine faman ja faman hajjaka fil haqqi duk wanda ya maka kokonto ko jayayya a cikin abin da ka faɗa na gaskiya ka faɗi gaskiya sai ce ba haka bane kareta to ka ce zo mu yi gaba da gaba sai mu yi wahala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da zo maka min al-ilmi na ilimin sai maka jayayya ya ce a aka kaza ba gaskiya ba ne kaza da ka faɗa ƙarya ne sai ka ce ta'alau ku zo ku abu abuna ala mu za mu kira ƴaƴanmu gaba ɗaya wa abuna akum kuma ku zo da ƴaƴanku gaba ɗaya wani na mu kira matanmu wani sa'akum kuma ku kira matanku wa na mu kawo kawunanmu wa kun ku kawo kawunanku summa na thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'alal kadibina sai mu kaskantar da kanmu mu ce Allah ya tsine mai karyan ba dauki matsaya ɗaya ba sai mu bari sai Allah shi ya hukunci mafhum tayyib kula ga wannan faman hajjaka fihi wanda ya maka jayayya cikin al'amarin Isa ko cikin wata gaskiya da ka fada ka ce min ba da ma ja aka min ilmi bayan abun da ya zo gare ka na gaskiya ka kulka ce ta'alau zo na duk abuna ana mu kira ƴaƴanmu annabi tsira da aminci sabbata gare shi da suka karyata shi nasara na jiran sai kira wasu daga cikin ƴaƴansa sai kira al-Hasan wal Husayn sai ya kira Fatima bintu Muhammad radiyallahu anha ya kira babban sahabi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi sai wuce gaba yace to ku ma ku zo yace wa na bayan nasa fa inda autu in na roki Allah fa aminu ku ce amin zan faɗa ku sai ku yi amin annabi sai umarce sai ce zan yi addu'a ku ku rika yin amin in nayi idan muka yi addu'ar ko da ba su zo ba inda mun yi addu'ar muka yi amin Allah zai rugurguza wanda ya faɗi ƙarya a ciki sai annabi ya ce to ko ba su zo ba za a iya yi to lokacin sun yi shirin fitowa sai wanda daga cikin su ya ce kai kar ku yadda ku yi me dalili kun san abin da Muhammadu ke faɗa gaskiya ne abin da yasa muke kareta shi ɗaya ne shine muna hasada da shi to tun da hasada ne in muka yi gaba da gaba ƙaryar mu ta ƙare to gara mu zauna kawai mu yi ta cewa ƙarya ne wa qalu la tasma'u li hadha alquran kawai wa lagaw fihi la'allakum taghlibun idan zai zo mu ce a ah, no no no ƙarya ne ƙarya ne a ah, ba haka bane suka ce mu yi ta rudani kawai amma in mun yi gaba da gaba to ƙarya za ta kare amma gaskiya ba ta ne ba ta karewa to a lokacin annabi sai ya fito za su fito shi shugaban nan sai ce ni ba zan je ba dan na san abin da muka kulla mun san gaskiya yake faɗa wani daga cikin su ya samu manya manyan shugabannin su ya samu Abu Jahal yace Abu Jahal wai da Allah Muhammadu ka abin da yake faɗan nan gaskiya ne ko ƙarya ne Abu Jahal yace wallahi ƙarya yace ƙarya ne yace a'a kaga dai daga ni sai kai babu kowa don Allah nake roƙonka don Allah da kai da ya halice kowane Allah kake bautawa Ya ce ba za ka gaya kuwa ba Ya ce wallahi mama da gaskiya yake wada tsabar kin zai za muka ce wallahi ƙarya yake amma wallahi gaskiya ne Ya ce amma kar ka gaya wa kowa amma wallahi da gaskiya yake fada amma muka ga in mun yaddan to za mu zama makaskanta to gara tun da bamu da hujja daga ya fada sai mu ce to ƙarya ne kawai shike na magana ta gare to yanda mai ce siffar mutanen banza Allah shi kare mu daga wannan so da ka kula ga wannan sai annabi fito da waɗannan da wannan malaman qur'ani irin abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi da ya zo karkashin wannan ayar sai ce ya halatta ka kira jikanka da matsayin ɗa dan akwai al-hasan wal husaini amma annabi sai ce suna cikin ne suna cikin mun taba haka da wani wani lokaci ya turo mun wani sako da ya gama sai ce to ga sako idan abin da ka faɗa da dadewa in abin da ka faɗa gaskiya ne Allah ya kai ni wuta kai ya kai ka aljanna idan abin da ka faɗa ƙarya ne Allah ya kai ni aljanna kai ya kai ka wutar na ce ka rubuto reply ka ce amin sai ya ce a imaninsa bai kai haka ba to duk wanda bai rike gaskiya ba shine siffa sa Allah ya ba mu ikon rayuwa akan gaskiya da mutuwa akan gaskiya don haka abuna ana hatta jika yana amsa sunan ɗa na biyu malamai suka ce kaga fadima yarsa ce amma sai ta shiga cikin abuna ba a ce bana su ba a kenan mace ma idan ta shiga cikin maza ya halatta kira ta a matsayin ɗa da miri na namiji kamar yadda kuma Ali ibn Abi Talib radiyallahu ba ɗa ne na cikin sa ba menene alakar su me matsayin annabi gare shi na'am shi ai dan dan Abu Talib ne Abu Talib kuma matsayin wa yake ga annabi baffansa ne amma duk da haka ya kira shi a matsayin da malamai suka ce wanda ya auri yarka ko da abokinka ne ya zo me ya zama da yanzu misali kana nan karami sai ka samu wani babba sai ka bashi a kai shekaran ka arba'in shi kuma shekaran sa misali to kai babansa ne za ga yazo yana baba to kamar yadda kuka faɗa akwai abun akwai girman da ba na shekaru bane yanzu ga su bai masu sarauta ai ba shekarun bane mulki ne kawai ko ba haka bane <laughs> akwai abun da mulki ne yake bada shi ko kuma dangantaka kada mu yi wasa da fara ga masu mulki da dama a kewayen mu ga mai anguwa a baya ga mai anguwa muna musu fatan alkhairi da addu'an alkhairi ga su dai masu sarauta ne amma kullun da su ake sallah a yi tarawihi a yi karatu ga muna masu roƙon Allah yawaita mana irin a cikin al'umma kuma Allah ya rayar da su akan gaskiya ya kashe su akan gaskiya kuma Allah ya zama khalifa akan iyalansu a rayuwarsu da bayan mutuwansu to da annabi sai ya fito ya tare ƴaƴan sai ya ce to ayi ka so gagara shine annabi sai koma gida ba su sallama ba a lokacin waɗannan shugabannin suka ce inda mun yadda mun yi da sai Allah mana ruwan bala'i daga sama inda mun yadda zai mana ruwa ne na wuta daga sama amma kada ku yi so shine sai suka ki me dalili suka ce mu rika faɗa kawai ya fada mu sai ƙarya ne ya fi sauki amma in muka yadda za a yi mu bahala ko mu yi gaba da gaba to ƙaryar za ta kare shi mafhum tayyib daga ko fagul ta'ala wa nadu abuna ana wa abuna akum wa nisa'ana wa nisa'akum anan bai ma kira ma sa ma kira wani bangare da wannan aka ce bangaren iyalai sun wadatar wa anfusana da kawunan mu wa anfusakum da kawunan ku karkashin wannan kuma wannan bai ishara zuwa ga cewa su kadai ne ahlul baiti da akwai masu fahimtar daga annabi sai aliyu sai fatima sai hasan sai usaini sune ahlul baiti a'a ba su kadai bane duk matan annabi tsira da aminci sabbata gare shi ahlul baiti ne ai ma hankali bai kamawa ka kalli matar mutum ga ce ita ba iyalinsa bane ba yar gidan bane yayi daidai ai duk wani wanda ya ci alfarmar ahlul baiti malaman qur'ani suka ce dalilin matan sai ci ita Fatima ta zama ahlul baiti dalilin mai alfarmar mahaifiyarta ne inda ba auren wata ba za ta zama ahlul baiti radiyallahu anha wa an ummiha to da haka idan ka duba ayoyin da Allah ya magana cikin ahlul baiti a cikin ahzab ba laifi a ma ka gangaro malaman qur'ani suka ce ayoyin ma akan matan annabi suke magana sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhunna daga baya sai aka kara ayan a ciki na'am وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرنا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله idan muka duba ayoyin daman da su ake magana da matan ne Allah ya ce wa karna fi na ku zauna a gidanku gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jirgin ula kada ku rika fita fitan jahiliya na farko wa aqimna salata ku bai da sallah wa zaka da ku da zaka. wa ina Allah wa rasula ku bi Allah da manzonsa sai ta innama yuridu Allah li an ankum rijisa a halal baiti wa ta tsihira. a shi kenan Allah yana so ya kwashe kazanta ne daga ahlul baiti haka magana mafi inganci dukkan matan annabi ahlul baiti ne ƴaƴansa na cikin ahlul baiti ƴaƴansa ba sai Fadima kadai ba radiyallahu anha daga ciki akwai ɗansa mai suna Abdullahi ana mar ainihin lakabi da at-tahir ahlul baiti ne akwai Ibrahim akwai kuma wa akwai al-Qasim sai kuma wa akwai ruqayya akwai wa ummu kulthum akwai wa akwai zainab sannan akwai fatima radiyallahu anhu ba ma inkari akai ga kan aka duba ai wadhkurna eh, ma yutla buyuti kunna. akan su ake magana mata min ayatin lahi wal hikima kuma me asali farkon magana ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kaga da ya nisa annabi aka fara sanda aka zo sai aka ce wa qarna fi kunna. aka matsa gaba wa zukurna ma yusla fi buyutikunna don haka jerin gwanan ayoyin ma daman akan matan sa ake magana don introduction Allah ya ce ya nisa annabi a cikin nan duk wani wanda ya shiga ma ci albarkacin su ne so da haka tare da cewa ba ma inkarin falalan aliyu Allah ya kara masa yadda yana cikin sahabbai ko da suka fi kowa daraja a duniya ba ma inkarin falalan Fatima radiyallahu anha tana cikin mata ko da suka fi kowane mace falala a duniya waɗanda suka cika in ji annabi tsira da aminci sabbata gare shi hadisi a muslim ba ma inkarin hasan wal husaini su ne sayyida shababi ahlil janna annabi ce su ne shugabannin matasan aljanna yace wa abuhuma khairun minhuma duk da wannan baban su fi su alheri Ali ibn Abi Talib zaka duk wannan mun tabbatar babu inkari mun sallama yan aljanna ne yan aljanna ma asalin safun farko cikin as-sabiqun al-awwalun min ahli aljanna ba ma tuhuman imanin kowa amma ba so kadai bane akwai kari matan ma yan aljanna ne kuma cikin su babu wata mai kazanta balle a jefe wata da ta zina kamar yadda ake zagin ummuna Aisha radiyallahu anha da haka kai ai akwai ma walakanci nan sanin mutum ya kalle ka je kai wani kai mutumin kirki ne dattijan arziki amma iyalin kafa mazinaciya ne yar iska ce an yabe ka ai shine malaman balaga ke fada wai almaduhu yushabbihu zammu wato yabo ne amma yayi kama da zagi in aka zage ka aka aibata iyalinka to an ci fiskan ka fanaj'al anata Allahi thumma nabtahil kalman nabtahil shine mu kaskantar da kanmu mu yi addu'a ayi amin Fa al musanya anata Allahi tinuwar Allah alal kadibina akan magaryata na'am lalle wannan lahuwal ƙasasul haƙ shi ne labarin gaskiya inji Allah. wa ma min ilahin illallah babu wani abun bauta koma bayan Allah wa inna Allah lalle Allah lahu al aziz shi mabuwayi ne al hakim wanda yake meme mai hikima inna hadha lalle wannan in ji wa kenan na'am in ji Allah subhanahu ta'ala lalle wannan lahu al qasasul haq labarin gaskiya yake baka me Allah yake nufi a nan shine idan abu ya faru ga annabi aka karyata shi sai Allah ya kawo masa labarin wani annabi da aka karyata irin nasa kaman annabi Nuhu alaihi salam idan aka bata iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kawo labarin wani annabi da aka yi batanci gare shi kaman annabi Musa alaihi salam idan aka bata wa annabi rai ko aka masharri sai Allah kawo labarin annabi Yusuf da aka bar irin wannan harje gidan fursuna to irin wannan da Allah ya tara sai ce lahu wal qasasul haqq labaran gaskiya muke baka me hikimar bawa annabi labaran wanda suka rigaye shi shine dan a kwantar da hankalin su a rabba idan damuwa ta dame ka sai a ga maka wani wanda ya fi naka kuma ya fi ka imani da Allah sa da batar ya fi naka sai ka sa samu kwanciyar hankali da Allah ya gaya masa ya ce yake cewa na bismillah ka wata to وقودوا حتى أتاهم نصرنا جزاكم الله خيرا أجي ودوكو وكلا نقص عليك وكلا نحن نقص وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به jazakumullahu khaira Allah yace wa kullan naqussu alayka dukkan wannan muna ba labari ne gare ka min anba'ir rusul na laburran annabawa ma nusabbitu bihi fu'adaka dan mu tabbatar da zuciyanka akan bin Allah saboda in kalubale yayi yawa baka duba waɗanda suka riga yayi ka jaraba da Allah ya musu to sai ka samu mutuwan zuciya ka samu raunin jiki amma in ka tuna wani sai ka ji hankalinka ya kanta misali mai sauki kai ne kake cikin damuwa yanzu ka yi buɗe baki kana tunanin abincin sufar kace yanzu kuma ta za a samu ta ya akwai damuwa sai wani ya ce maka shi rabansa da bude baki din shekaran jiya me za ka ji sai ka ji hankalinka ya kwanta mai dalili saboda ka ji wani wanda ka damuwa ko ka zo ka ce kanka yana ciwo kanka ya dame ka me da ka ce Allah ya ciwon kai ne ina son kudin panadol na sha wani kuma sai ce ai naka da zagi mai faru ce shi HIV ya saka take da shi jiya naka zai dabi ko ba zai dabi ba to shi yasa shine hikima in damuwa ta wa sai a gaya maka na wani wanda ya ji ka to sai ka ji hankalin ka ya kwanta sai ka ji ka samu nutsuwa to haka qur'ani yake yi duk annabin da Allah ya turo sai Allah ya ba wa annabi labari in ya samu jarabanka sai ce to ai annabi kaza ma ammar wanda ya fi naka shi yasa a ce biyar kama sabara ulul azmi minar rusul kai hakuri yadda annaba ma abu hada mara suka yi Shi ayar ma dauko ayar ɗazu da lake cewa yake wa laqad kuzzibat rusulun fasabaru alama, ma kuzzibu wa uzu hatta na nasruna an karyata manzan da suka rigaye ka suka yi hakuri akan karyata da aka musu ha nasara ta tabbata gare su so zaka kai annabi dan al yahudu wan nasara sun ce maka isa dan Allah ne sun karyata ka kada dame ka dan duk wanda aka yi ko gabanin ka babu wanda bai samu wannan ba to zaka kana bin sunnar magabatan ka ne annaban da suka rigaye ka ce sai ce inna hadha lahu al qasasul haqq wannan laburran gaskiya ne na qur'ani wa ma min ilahin illallah amma ka kara gaya musu babu abun bautawa da gaskiya sai shi Allah kadai inna Allah wa inna Allah lalle Allah lahu wa shi al-azizu mabwayi ne in ya ga dama rana ɗaya sai mai da duk duniya musulmai al-aziz zai iya nuna buwaya al-hakim ko mai hikima ne in ka ga bai mai da duk duniya musulmai ba to akwai hikima sa ciki shi yasa sai bar kowa yi abin da yake so akwai ranar kin dillanci to akwai ranar kin cinikin ma gaba daya to iya da buwaya duk abin da faru gare ka Allah yana da buwaya wahalan da annabi ya sha sallallahu alaihi wasallam a garin makka yayi tafiya har ya zo ya kwana zauna a kogin garu saur wajen kwana uku da abubakar siddiq radiyallahu anhu ya bar ali ibn abi talib radiyallahu anhu a gida Allah ba zai iya dauko shi daga makka kawai kai shi madina ba zai iya a sama kawai kai shi madina aje kai ma ka shiga jirgi balle annabi kuma dan gata mafhum tayyib amma aka masa wannan jarrabawa to shi yasa duk waɗannan Allah ya mana ne don mu rika koyon darasi daga magabatan mu annabi shi ma ana kiran wanda suka riga shi na ce to duba abin da ya faru gare su mafhum tayyib na'am sai ya ce ne wallau Allah ya ce in sun juya da baya duk irin wa'annan wa'azi da kamar sun ki hujja da ka basu sun ki bayanai da kai sun ki mubahala sun ki fa inna Allah ka san Allah alimun mai ilimi ne bil mufsidina da wadanda suke yan barna duk masu barna Allah ya san wane ne mai barna kuma Allah ya san wane ne mai gyara gobe kiyama Allah zai ne Allah shi zai hukunci ya bambance abawa daga me na'am daga zare a bambance zare daga abawa to shi zai ce fa inna Allah alimun bil mufsidina don annabin yawa zai ce a'a annabi barna kawai yake kai sun ce ma zuwan annabi yasa gaba ɗaya ruwa ya daina saukowa an daina ruwa saboda annabi ya zo shi ne to sai Allah ya ba annabi labarin cewa fa an gaya wani annabi da ya riga shine annabi Salih قالوا طيرنا بك قالوا طيرنا بك وبمن معك قال قال طائركم معكم قال قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم سيمي عند الله قال طائركم عند الله قالوا ya isa annabi sale a rama bai taba shan wahala ba irin yau kalu tsayyar bika Allah ya ce suka ce mun yi shumci da kai kai sale suka ce tun da annabi sale ya zo aka daina yin me aka daina ruwa amfanin gona ya lalace kaza kaza ya faru Allah ya ce a'a kada ku yi shumci da ni annabi sale ku ce Allah ne hukunci so shi haka suka gaya annabi suka ce tun zuwan annabi aka raba iyaye da yayansu tun zuwan annabi damuwa ta daina albarka tun zuwan annabi ba a samu zaman lafiya ba tun zuwan annabi ba a komai sai tashin hankali tare da cewa annabi tsira da abinci sabbata a gare shi bai tabbata da hankali ba Shekaran sa goma sha uku a makka ana dukansa ana dukan sahabbai ana kashe su ko rabawa bai bayan an dake sai Allah ya ce kufu aidiyakum wa aqimus sala ku kame hannunku ku tsaye da sallah kar ku yi tsokana duk yadda aka yi fada yaƙi garinsa ne mahaifarsa ya tashi takanasta maka har madina ya je zauna a can yaƙin badar ba fitowa ya yaƙi ba ya fito wani sabga ne da sahabbai yaƙi ya aka kaure a cikin jeji ba wai ya fito yaƙi ba ne wannan ya sa wanda ma bai je badar ba wanda aka aibata yakin Uhudu ba zuwa yayi ba yayi nasara akan su a Badar su suka yi tsokana dan a mafi yawan lokaci wanda ya tsokana akan sa wutar ke karewa in wani ya tsokana to sai dauko abin da ya karfin sa kai baka ma sani ba sai Allah ya mayar mar kansa to haka Allah yake wa masu neman zaman lafiya shi yasa ba ma taba kowa in ka tsokano zai ga Allah ya mayar kanka ba ruwan mu da kowa mafhum tayyib to me ke faruwa a lokacin Uhudu <coughs> biyo shi suka yi har garin Madina sallallahu alaihi wasallam har madina suka biyo shi da ya tashi ma har yake shawartar sahabbai mu je bayan gari ne ko mu zauna a cikin gari matasa suka ce a je bayan gari da suka ce a zauna a cikin garin jidattawa kaga kenan ai ba shirin yaki ba yaki na uku na ahzab nan ma biyo shi akai an sake zuwa daukan fansa har ya rasa da bai yace ayi sha tale tale wa garin madina aka kewaye aka tona rami aka yi sha tale tale gaba daya aka kewaye garin madina duka ka duba annabi zaman lafiyansa shekara sha uku a makka ana ta yayi shiru ya zo madina badar ba niyan yi ba uhudu biyo shi akai har gida dauki fansa kuma dama wannan kowa dokar kasa ai self defense wajibi ne in aka taba ka ka kare kanka wannan wajibi ne mafhum tayyib na uku na ahzab ma haka aka masa bai fito yaki ba kawai biyo shi aka yi ne yace to a tona rami a kewaye gari wanda yake nuna mata musulunci ba son tashin hankali yake ba waɗanda ba son musulunci sukan jingirta wai duk zubar da jini wa musulunci ne tare da cewa babu addini da ke kare ran dan adam irin musulunci mutane musulmai nawa kashe afghanistan nawa kashe a bosnia nawa a kashe a kosovo nawa a kashe a macedonia nawa a kashe a palestine duk waɗannan ba musulmai ba ne adadin musulman da aka kashe a ƙasar iraki kadai sheikh salman al-auda hafizahullah ya ce ko fir'auna bai kashe su ba ko fir'auna yaƙi ɗaya da aka ya kashe musulmai an samu a tarihi adadin musulman da aka kashe a waɗannan shekarun a yaƙi ɗaya ya fi duk mutanen da suka rasu suka yi shahada a cikin sahabbai tun daga aiko manzon Allah ba duniya a yaƙi ɗaya in ji Sheikh Salman Allah cikin sakon sa na maza ba'd al-Iraq yace yaki da yan kashe mana jama'ar da tun da aka kawo musulunci har kawo ba kashe wannan ba in kuludin musulmai da ma wanda ba su ba gaba daya Sun haka babu addinin zaman lafiya irin musulunci so amma duk da haka don a bata addinin kada a karbe shi sai a ce wai addinin musulunci addinin ta da hankali ne duk wata kalman ta da hankali akan musulmai take karewa fundamentalist zuwa ne ne terrorist zuwa ne ne extremist su wane ne a duk waɗannan sunayen fanatic su wane ne musulmai ake ba sunayen da ba su da asali a littafinmu amma jama'ar da suke faɗan sunayen sun manta irin zaluncin da suke addinin musulunci a najeriyance da kuma a duniyance gaba ɗaya alhali kuma musulman ke kwantar da hankali musulunci shine addinin zaman lafiya idan yau duniya na bukatan zaman lafiya ba Najeriya ba duk duniya sai mu ce to muna sha'awa tun da an yi tsari kaza kapitalizm bai yi ba communism bai yi ba democracy ba a samu kaza kaza ba to muna so a gwada shari'a ga Qur'ani a gwada inda ba kasa ake gardaman kokuwa mun tabbatar duk abin da ya damu duniya qur'ani bai gyara insha Allah ta'ala in nace insha Allah ta hakikan ne fa ba kokonto ba tabbas Allah zai gyara mun dawo ga qur'ani Allah ya sa duniya ta gane ta sallama zuwa ga qur'ani insha Allah gobe za mu tashi kan kiransu zuwa ga kalmar shahada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indiya billahi tawfiq kada su fara koyi a cewa ne mana a cikin suratul fatih akwai wata haya da Allah su hana ta'ala ya yi cewa wala yali asham da dare goma shin wannan dare suna wata ne cikin magana mafi inganci na malaman tafsirin qur'ani su ne darare goma na farkon watan zulhijja da annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah khairun min hadhihi al-ayyam qila wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi shay'in min dhalika darare goma na farkon watan zulhijja da ake azumin nan da ikon Allah wannan sune dararen da Allah ya rantsa da cikin magana mafi inganci na malaman tafsiri wallahu ta'ala alam

ba da nutsuwa akan haka a zuciya in ya tabbata anyan saboda magana na da wahalan sha'ani in ya tabbata hakan ne da ya tambaya to gaskiya akwai kaskantar da kiyama don al'amarin kiyama ya fi karfin a sa bidiyo a kalle shi munkar da nakiru sun fi karfin wannan mala'ikun da ke zuwa su daki mutum idan mutumin banza ne ya baje gaba ɗaya zama gari a wurin mala'ikun da ke zuwa su daki mutum ya baje zama gari sune za a kwatanta haka al'amarin kiyama ya wuce duk lissafi da ka ganin ya ta da hankalin kuwa sa kai kuka duke da ba dariya kake yi in ka ga dan karami ba ce mala'ika zai ka ce to nan muka samu ai zamu sai da zamu yi da shi ba zai yi ba daya daga cikin magabata fa kwanciya ayi matashi ne duk jikinsa gashi ne baki kiran da ya kwanta bacci gari da ya waye sai dashi duk gashin jikinsa ya koma fari sol ko matashi ne mai karamin shekaru Mai ke faruwa aka tambaye shi ya ka kwanta mu da kai jiya lafiya yau da furfura budan bakin sa ce na kwanta bacci sai na gani a mafarki cewa ni nan a filin kiyama an kawo ni bakin sirati zan ketare saboda tsaban firgita a cikin baccin da ya farka sai ya ga duk gashin jikinsa ya koma farisol kawai gashi a bakin sirati zai ketare shi annabi tsira da aminci sabata gare shi ga hadisi a sahiha ya karanta surori ne kai da ke magana akan kiyama irin suratu hud irin suratul mursalat da ya karanta su abubakar su tambaye shi ce laqad shifta ya rasu rasulullah mazan Allah ya aka kai furfura kuma bayan mun rabu da kai lokaci kaza ba furfura yace ni hudun wa akhawatuha suratu hud da ke ba da labarin kiyama da yan uwanta masu labarin kiyama su na karanta ne furfura ya za a dauki wannan al'amari ya zama an takaita shi a cikin kaset da har za ka gani kuma ka kunna tv kana kallo ka kunna fanka wargi da ma kana jin tafe su ko kiyamar ba <laughs> jama'a ya bai ba wasa ba ne. wallahu ta'ala ala sai wannan wani uwa ya rubuto ya ce don Allah malam ayi nasiha wa mata matasa saboda idan aure ne suna dinka wa ɗan matan su astrobi talakana amma ko an kashi ba sa dinka wa iyayensu sa'annan kuma idan sallah ya zo irin masu matan nan sai su dinka wa ƴaƴansu da kuma matansu amma ba sa dinka wa iyayensu to to maza mu ji tsoron Allah ga wanda tijo na kawo kukan mu ji tsoron Allah mu sani aljannar mu na karkashin biyayya wa iyayenmu mu duk wanda zaka kyautata wa duniya zan kyautata wa bawan iyaye ne duk wanda ya walakantar da iyaye ya shiga uku rahima an thumma rahima an thumma rahima an man adraka aw bawaihi inda al-kibar kilahuma aw ahadahuma falam yadkhul al-janna manzo Allah yace ya cika hancinsa da kasa wato ya shiga uku ya tabe ya halaka inji bahaushe ko wanda ya riski iyayensa guda biyu lokacin girman su ya kawo iyaka shekaru sun tafi ko ɗaya daga cikin su bai shiga aljanna ba to yayi asara duk wanda zamu kyauta a rayuwa bayan iyaye ne da haka mu ji tsoron Allah kar mu fifita mu akan iyayenmu wallahu ta'ala ala sai wani ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa ni haka ne insha Allah a ina tambaya ne dangane da wato sallan juma'a yayin da ni ne yake hutuba tsakanin hutuba da hutuba yana da cikin magana mafi inganci wannan bai inganta ba ibnu hajar rahimahullah ta cikin fathul bari a cikin kitabul jumu'a bai inganta ba hadisi ne kawai yace akwai wani lokaci a ranar juma'a wani dan lokaci da in mutum ya addu'a Allah baya mayarwa to cikin bincike na malamai Allah ya musu rahama wane canki waje kaza wane canki waje kaza har wasu ka canki tsakanin hudu ba biyu magana mafi inganci lokacin da Allah yake karban addu'a ranar juma'a shine daga sallar la'asar zuwa faduwar rana wannan shine abin da ya tabbata sunna amma tsakanin khutba biyu daga hannu bai tabbata ba cikin hadisi ingantacce wallahu ta'ala alam sai shin yake ka nemi kasusuwa da muka yi wata bahu masu tuli shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman a cikin bakar aya ta biyu mun yi kasa na ji guda ko guda hudu a tafsirin wurin sihiri yana iya aiki amma ba daidai ne kai ka gaskata zai aiki don wa makon bi rina bihi min hajin illa bi idnillah in Allah ya kaddare jarabe ka zai iya yi labi zan asa mai amma don Allah sihiri daga baya Allah ya warware da falaki da nasi wallahu ta'ala alam yana iya tasiri a jikin mutum amma ba a so kai imani da shi kuma lalle bai yiwa sai dai Allah ya amince na'am yadda karshe masu neman hakuri daban-daban daga cikin su akwai mata masu juna wanda suke da yan uwa musulmai Allah ya tafi to da dama akwai masu neman addu'o'in bayan na akwai masu jarrabawa masu na roƙon a musu addu'a ni da ku Allah ya biya mana bugatu na alkhairi Allah ya tunku da sharri duk musulmin da ke jin mu ko da kafafen watsa labarai ne Allah ya biya masa sa na alkhairi gaba ɗayan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ma indiya billahi